أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأجداد ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال قمت حيزا إلى جعة فقد باء بغضب من الماء ومعاه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منك بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهم كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا يعد وما تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن الحمد لله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 wadzalalatu marjuha ila an iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiya a wannan makaranta kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya makaranta ta karantar da mata da tarbiyyanta su idan cikin wannan gari na argungu a wannan jihar tamu mai albarka jihar kebbi cikin wannan kasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da kunciyar hankali a wannan wa wayannan yankuna namu Allah ƙara ka mana kwanciyar hankali da zaman lafiya ina jin yau muna nawa ga wata na yau muna ashirin da bukuku ga watan zulka'ada haka ne ashirin da ɗaya watan zulƙada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai nawa ga watan yau muna talatin ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah shi muna jagora Allah shi ya mana ga muna cikin wannan sura mai albarka suratul anfal mun yi karatu mun tsaya aya ta goma sha hudu yau za mu tashi aya ta goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوه الأدبار ومن يولهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعبا للقتال إلا متهرفا لكتاب أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب لولا Mala ya ce, Sun masu tsiraku bi zalika asbabin nasa, Ya Allah su wa ta'ala ya gargaɗo muna hanyoyin samun cin nasara game da wannan wanda allazi huwa biyadillah kuma su hanyoyin cin nasara a hannun kowa suke ba suna hannun Allah ne an yabzulal mu'minina wasfuhu daga cikin hanyoyin samun cin nasara wanda daga wurin Allah yake abinda ke sa a samu nasara Da kowane irin fitina da al'umma sun da kansu shi shine an na wasu wasfuhum mu'minai su zuba ƙoƙarinsu da himmarsu, kowanne ya iya kokari yi ya sanya himma yi wajen yaya za a yi a samu nasara wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ke sa a ci nasara wa huwa allazi yi kuffara kuma wannan shi ne abin da ke lalata kafirci ya tarwata kafirai wayan jihun ramya kuma wannan idan mummune sun ba da ƙoƙarinsu da himmansu wannan zai sa mahalba su sami kukuta hina turmi sadda suke yin jiwarsu ko suke harbi Nan waya da abu ta tadabirul kafiri idan muminai suka zuba kokarin su suka yi shiri suka yi tattali wannan yana raunana tsare-tsaren kafirai abinda ake so ga muminai, kowa ya iya kokari na yi ya yi tattali ya yi shiri wajen tinkarar abokan adawa kada mutum ya zauna kara zufi wannan yana raunana tsare-tsaren kafirai fala na ba su samun babban rabu a daidai lokacin da mala ya ce an yabzular muminu nuna wasu sai ƙasa ya yi mai sharhi daga cikin abin da ake nema ga muminai wanda ke ba su nasara cikin duk abin da sun ka tinkara musamman a wurin jihadi da sauransu to shi ne su yi tattali su yi shiri kamar fi ƙaunihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a wannan sura suratul anfal da Allah subhanahu wata'ala ya magana inda yake cewa wa iddu lahum mastata'atun min quwwa haka ne وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ƙarƙashin wannan magana da malam ya yi na cewa daga cikin hanyoyin da ke sa a samu nasara shi ne muminai su kayar da ƙoƙarinsu da himmatu, kowa kada ya kwanta kara zube don Allah subhanahu huwa ta'ala shi ya ce wa iddu lahum maƙiyanku ku yi musu tanadi mastaɗatun minku wace duk abin da kun ka samu iko min kuwatin na ƙarfi na dabarun yaƙi na makamai ku yi musu tanadi wa min ribatil khayli kuma ku yi tattalin abinda duk kun ka samu dama na turkakkun dawaki wanda aka turkewa yau an bar yayin doki yau doki ba shi ne abokin yaƙi ba akwai makamai da sun yi shi akwai jiragen yaƙi akwai jirgi wanda yake shi ka tuka kai ne don a yi maganin makiya a yi maganin 'yan ta'adda ba Allah sauran ta'ala an basu wannan babin ribaɗin haili na daga dawaki waɗanda suke turkakun dawaki turhibu na bihi a duwulla domin ku tsorata aduwan lahi makiya Allah wa aduwa kun makiyan wannan maganganun da za mu dage tsaye-tsayen daga mai aiki da su mun ci nasara wani wanda ɗan ta'adda ne ko maki Allah ne ko maki addini ne to musulmi su yi shiri su yi mai tanadi a yi tanadin makamai na ƙwarai wanda suka yi ƙarhin makaminsa a yi tanadin motocin yaƙi a yi tanadin sulken yaƙi duk wani abin da zai taimakawa a yi tattalin shi Allah ya ce ku yi wannan domin samun nasara ga maƙiyanku maƙiya Allah makiyanku wa akari na min dunihim da kuma wa'yansu wa'yanda ba su ba na daga munafukai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ta'lamunahum Allahu alamu! su waɗannan makiyan kudin wayanda su ba cikin kahire suke ba munafikai ne Allah ce la ta'lamunahum ku ba ku san su ba amma Allahu ya'lamuhum Allah ya san su yanzu duk abin da ake kasan nan da wasu munafikan musulmi da akai abin da kowa ga ana muna ana wulakanta mu wasu rubabbi ne daga cikin mu da su aka hada baki ba da daɗewa ba shugaban kasa ma ya yi wannan magana cewa sun gano waɗanda da su aka haɗa baki ana cin mutuncin wato ƙasar nan ake son a tarwata ƙasar nan ƙasa ta shiga wani hali to nan ba da daɗewa ba za su tona asiri su Allah tona musu asiri Allah ya ce la ta'lamuhum ko ku san su ba amma Allah ya alamuhum Allah ya san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da kuka ciyar na wani abu domin ɗaukaka addinin Allah yuwaffa ilaiku Allah zai cika muku da sakamakon sa wa antum la tuzlamun ku ba za a zalunce ku da komai ba ashe jama'a idan an ka shiga irin wannan hali da al'umma suke ciki yau na tsadar rayuwa inda za a sami masu hannu da shuninmu su taimaka da abin da Allah ya ba su da arzikinsu da duk dubara da za su iya unwani su taimaka bayan Allah ya zuga wasu nan suna hidda masara suna sa sauki ana sai sa zama mudun masara ɗari na ɗari biyu ɗari hudu da hamsin shin mi Allah yin wani ya hidda masara tai wanda ya sayi naira ɗari ɗari ya ɓoye ya sai she ta kan ɗari biyu da hamsin eh da za a yi wannan ya taimaka ko bai taimaka ba jiya ina saurara wani program da ake yi a ikuti fm ne suke magana wani shirya ake cewa babban magana yaya za a yi kayayyaki a samu sauƙi an tara shugabannin 'yan kasuwa ana tattauna yau ƙasar nan mun shiga wani yanayi duk abin da ka sai kasuwa yanzu ka siyo shi naira ashirin ka dawo gida ka koma sai ka ci ɗayan shi naira talatin akwai wani abu da na je sai ɗazun nan nake tambayar wani wannan abu ya ce na ce ga wani naka sai na naira ɗari ya ce ina ai ba a samu na ce gaba ɗaya ka so ga ce gaba ɗaya ka so gaba a samu shi kuma ko an sami ba a sami naira ɗari na ce to bai da matsala ni ko ni zama na cikin kasuwa sai da yan kasuwa sun kai na ce wani shago an ka bani shi kan naira ɗari zai nuna ya ƙara tabbatar da magana da suka faɗi jiya cewa su ma 'yan kasuwan nan ba su da tabbas suna da nasu laifi bai yiwa a ce kacin kasuwa guda kuna sai da abu iri guda a ce wanga ya sa da wanga ya sa sauki koko wani ya faɗa mai ce ya je sayan gumi jan gumi a kan naira ɗari bakwai ne da hamsin da ya je sayi dai lokacin da ya dawo gida mu biyan da ya sai sai sake ba ne kuɗi kan naira ɗari bakwai da hamsin ya koma kuma ya faɗa mai inda ya siyo kuɗi koma sai sun ka ai yanzu ba a sai sai haka nan ya koma ɗari takwas da cikin wannan shirin na babban magana wani yawan da magana jama'a kun ga waɗannan matsalolin babu sanar da aka yi ƙarshen su matukar al'umma wa mu wa mu za mu tsotsar junanmu yanzu mai sai da gumi roƙon Allah ta kai fata ta kai gumi ya yi tsada a daidai lokacin da shiko mai masara yake son ta yi tsada a daidai lokacin da shiko mai kaza yake son ya yi tsada kuma duk da bayan ka sai da abin da tsada za ka sake dawa kuma kana bukatar wanga abin to Allah ya kawo mana mahita Allah ya kawo mana sauƙin wayannan abubuwan kuma yanzu irin wannan ne 'yan gwamnati ta nuna ƙarhinta kuma a dawo ana ɓaci a ce ai bai dace yau an ka ce an soke farashin kayayyaki yan kasuwa kuma da za su suna ɓace ɓace to ce ai ba hali ne na ya saba daman munci to yanzu irin wannan yanayi da aka kai cikewa amma alhamdulillah na karanta wata magana in ta inganta abin nan abin nan bankin yake ce masa bankin duniya suna nan da shirin za su sauki farashin kayayyaki da kansu kamar yaya idan za su zo da kayayyakin da ake sayarwa kasuwa da tsada su da irinsu sai su sa kasuwa da sauki kaga dole 'yan kasuwa su da su ina za su yi muna haka da ai muna soko ko ba musu yawwa haka eh gaskiya ne abinda wata lalakowa za su yi su sai ko wani abu suka iya ne, ai kun ba kumanta ba lokacin da an kai buhari ya ta biyu lokacin buhari ai da aka zo da abinci sai a yanki a ce duk wanda zai sai bai wata sai mudu kaza da haka an san kusan kwacin magin da magidan ta ka amfani da shi sai da inda matsalar take su talakawan za a dinga amfani da su sai a ba su kuɗi kasuwa su sai abin don abin yi tsada bayan ya gane hukuma na nan hukuma sai ta lalata wanda ya wannan Allah ka mana sauki Allah ka agaje mu haka wayannan abubuwa suna nan kuma ya kamata a yi musu shiri Allah ya sa mu gane to wannan aya kun ga suna nuna ayi tattali domin tinkaran makiya da duwan ɗan dan ta'adda babu dalilin da za a sassauta mu wani dan ta'adda a kyale shi dole a dauki mataki kaci in ana son zaman lahiya Allah subhanahu ta'ala ya sake cewa a suratul tauba walau aradul khuruj la a'addu lahu walau aradul khuruj la a'addu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fatamtahum wa qila tu'du ma'al qa'idin Allah ya ce walau aradul khuruj da sun yi niyyar hita da gaske suka yi to la addu lahu uddata Allah ce ba su yi tattalin yaki tattali ma'ana kenan ba da gaske ba. baraka gwamnati tana son ta kare maƙiyan adawa to ta bi kayan aiki ta bi da makaman kwarai don bai yiwa a ce ka ya hika makami bai yiwa a ce idan aka ji karar bindiga wani sai a ce kai wala wani ba su kai ta ba to a hidda a samu bindigogin ƙwarai na yaƙar duwan ɗan ta'adda wannan musulunci na goyon bayan haka Allah ce nawa a rajin hudu da zafi ne hita zuwa jihadi na addu da hukun da sun yi tattale tattale walakin kare Allahun bi asau dai Allah ne ya kyamace zaburar da su su munafukai domin zuwa jihadi wasa sai Allah ya sa musu nauyin jiki suka yi zaman ba su iya zuwa wakila uqudu ma alƙa'idin aka ce da su ku zauna tare da masu zaman gida samu ta haka inda da gaske aka yi to ai tattali yi shiri dan aka tinkare su da taimakon Allah Allah zai kawo agaji mu kuma muna nan muna addu'a duk wani dan ta'adda ubangiji Allah ya tona asiri kuma Allah ya ba jami'an tsaro nasara a kansu. kullum muna wannan addu'a kuma Allah ya kawo mana karshen wannan fitintinun domin su ‘yan kasuwa sun ce daga cikin abin da ya sa kaya sun kai tsada inda aka hituwa da abin mai sauƙi ko can wannan area wai su ‘yan ta'adda sun hana wa mutane shakai kamar yanzu naija ake samun gero da inda an kai da haka yanzu kawa da garin gero ɗan naija masara dawa duk da yanzu ko an ce da rashin tsaron shi ya kawo babu su shi ka karancin noma shi ka karancin kaza to Allah ya kawo mana zaman lahiya a kasan shi ne Allah subhanahu ta'ala ya wannan magana wa fil hadisi ya zo cikin hadisin da wa muslim fi sahihi an uqba ibn amir yaqulu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naji annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi wato yana cewa wa huwa alal minbar yana akan mimbarinsa ya kulu yana cewa wa iddu lahum mastata'atun min quwwati Allah ya su kafirai da duk wannan ta'adda ko yi musu tattale gurgudan abin da suka samu iko na tattali ko musu a an ambaci min quwwati na karhi ala ta annabi ce ku saurara innal quwwata abinda ake nihi da karhi shine arrami wato kaya halbi bi tanadin kayan yaki ala innal quwwata arram ala innal quwwata arram haka she kun ka tanadi na za ai ke muna da jiragen yaki masu tuka kansu in ba a manta ba sunu da dadewa China ta taɓa wata magana ta in Najeriya na son ta taimaka masa, ta sa abin da za ta yi duk dajin sandisa a yi shi duk wanda a cike ya kwana kowa a cike ya kwana in ya kwana ya sai a kama 'yan ta'addan shi ke na musu an kama su su ko ba ce an kai a musu budurduka kwana an ka ce ai amma ba a bukata wannan eh, an kai ba a ne aka ce ba a da gima ta mutu inda matsalar take akwai masu son rigimar ta mutu akwai wanda ganin kasuwanci da suka yi. idan rigimar ta mutu ba su abinci an gane Allah ya sa mu dace don haka akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna musulmi su ta tsaye su yi tanadi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wayanda suka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahaban yayin da kuka haru da wayanda suka kafirce ma Allah zahaban suna mustami'ina suna tare sun tushe wuri daya annahum kasratihim yazhafun kace saboda taron yawan su da tushe su wuri daya kamar jangin dini suka yi Allah ce to in ku haru da kafirai cikin dandazon su wala tuwalluhumul adbar ya ku masu imani kada ku juya musu baya munhazimi na kuna masu karewa akwai haka ku je ku tintare su wa man yuwallihim yawma idh duk wanda ya juya musu bayansa a wannan rana ay yawma liqa'ihim rana haduwa da su wa'annan kafiran wa man yuwallihim yawma duk dukra duk wanda ya juya baya ne a wannan ranar illa mutaharrifan sai dai wanda yake wato muta'addifan ne lilqital yana mai shirin dubara yaki ne ya dan ja da baya ne kamar abin da ake cewa wato ja da bayan rago ba tsoro ba ya dan ja da baya yana neman ya samu su tawaga su kama mai don su kisuwa kawai misali kana kai ɗai sai haka kahiri biyu sun tun kare ka ka ɗan ja da baya da baya don kai mi yan uwanka su gani su su kama ma sai a yaƙe su da an yurihi mulfarra ta yadda zai nuna musu kamar gudu na ya kai amma ba gudu na ya kai ba makidata makida ce ta yaƙi wawa huwa yuridul karra yana nuhin ya dawo ya ɗan ƙara shiri ba abin da ake kira dai ja da bayan rago ba tsoro ba ɗan rago za a ga yana ja da ba shiri na haifai to don mutum ya je wurin yaƙi da kafirai sai ɗan ja da baya da baya don ya kimta kai ne ya yi shiri wannan ba laifi ba ne kuma yana jin duk wanda ka ganin yadda aka faɗa yana ganin wasu wanda sun kware wurin faɗa sai ka biyo sai su ruga da gudu kamar gudu na su kai suna ɗan shekawa sun ɗan rage ƙarfin ka sai su darje sai su ba bugu guda wannan yana daga cikin dabarun yaƙi ba laifi ba ne gane aw mutahayyizan ko muntaziman mai neman taruwa zuwa ga wasu jama'a ila fi'atin zuwa ga wasu jama'atu minal muslimina jama'a daga cikin musulmi yastaji haka ne yastanjidu biha wayanda zai nemi agaji da su ai yunjiduha don ya nemi taimako da su wanda ya wannan inda ba da wannan ba kada ba a bi gazabin min Allah hakika ya dawo da hushi daga wurin Allah kuma wa ma'awahu jahannam makomarsa ita ce wata jahannam wa bi'sal masir kuma makoma ta munana ai almarjuhiya makoma ita ala ce wa haza mahsusun wannan ya keɓanta ne bima iza lam yazidil kuffara ala tu'afi in ya kasance su kafirai musulullin ka musulmi ba idan musulmi kafirai suka rinjaye su suna da yawa sun lullunka su to nan dan musulmi ya gudu bai laifi ba an gane Allahu ta'ala Allah mu dauki sarki ya ce A in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibuna fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibuna adai وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين abin da musulunci ka so ya nuna min musulmi idan kahiri biyu sun biyo musulmi guda to kan musulmi shi gudu kahiri biyu suna iya da su da taimakon Allah amma in kahiri hudu sun ka biyo musulmi guda to musulmi shi ruga da gudu ne ba agaji yasa Allah ya ce wa in yakun minkum bi'atun idan akwai mutum ɗari daga cikin uku musulmi kuma sabiratu masu hankuri da juriya to ya ga labu na ne, za su rinjaye mutum ɗari biyu na kahirai kuma yan akwai mutum dubu na musulmi to za su rinjaye mutum dubu biyu na kahirai kun ga wannan zaburarwa ake yi ga musulmi su cire maka su tsoro da firgici su darje su zo su yi da gaske an gane wa da hadisin a akhrajahu wani buhari a cikin hadisin da Imamul buhari ya fitar fi sayi wa muslim fi yana dan abubuwan abu da kal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istaribu sab'a al-mubiqat kuni sanci ababe bakwai masu hallakarwa ya rasu aka ce ya manzan Allah wa ma hunna menene ɗabi'u guda bakwai masu hallakarwa ƙala annabi ya ce na ɗaya al'ishiraku billa, shirka da Allah wasu na biyu daga cikin miyagun ɗabi'un manyan kaba'irori masu hallakarwa ne wasu hiru da sihir ya samu dai wallahi ba mu goyon bayan 'yan tauri su ce za su shiga daji wai su sa 'yan sa'adda kwana Allah ba mu goyon bayan wani in dai wani abu na wani asiri da za a yi a shiga dajin da wai 'yan ta'adda suke wai mutum guda shi sa su shi kwana to iya sa sun kai kwana ya halka su eh kai mu abinda muka so a bari mu yi addu'a su ko jami'an tsaron mu su darje su ko 'yan tauri 'yan 'yan farauta su shiga daji su sun ka san daji loko loko inda suka shiga farauta sai su gwada musu dajin shi dai muka so amma su bari sojoji su yi aiki ku gane mun yi amintuwa da su sama ga tasu eh mun yi yarda da su muna da amincin sojojinmu suna iyawa muna yarda muna aminci muna jin karin cewa sojojinmu da ƙarin Allah za su iya amma wanda duk yace wai zai wa abin nan daji a wanda zai ma daji kullu daji duk wanda a ciki shi kwana to wannan sihiri na kuma sihiri haramun eh duk da an ce a bar magana amma dai mu sai mu yi magana al-ishraku billah wa sirru da sihiri wa qatlun nas da kashin rayuwa allati harrama Allah wadda Allah haramta a kashe illa bil haqqi sai ta da hinkisa wa akalu malal yatim da cin dukiyar maraya haramun yana daga cikin manyan kaba'irori wa akalin riba da cin riba wata walli yau masu da juya baya rana haduwa da abka adawa wa ƙazafin musanati yin kazahi ga mata kamammu masu kamun kai algazilata wanda suka rabkana su damu da koyon sai addini su al su muminai kullum wurin da muna faɗi mace wadda aka ce a bar zarginta wadda ta kama kanta amma duk mace da ta zubar da kimata da mutuncinta aka zarge ta aka tuhumce ta ita tabbata wani abu da aka yi kuka bada makan ko zagi da baci a ji ba a yadda da ku ba jama'a wasu abubuwa wanda kuka yi ana na kalle da ku wallahi duk abin da kaka yi wallahi ana ganin ka kihi na ganin ka mai jahoma kuma Allah bai yadda da yaudara ba wanda ya rike addini yana yaudara yana zalunci ya shigo cikin masu addini don a yadda yana da addini ta amince mai wala sai addini ya ce ma ya kamata dukkanin kunan kowane mai san da haka to ya ce da juya bayan ranar yaƙi kun ga yana daga cikin manyan kabahirori da haka juya baya a wajen daga kaba'ira ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan yace zaman ba a bi gadabin min Allah duk wanda ya dawo da hushin Allah to abinda aka kaba ko na shi ne wata ba kuma bi sal musir da Allah ya shiga falan taqatuluhu falan taqatuluhu hmm. walakin nan Allah qataluhu hmm. kama ramaita id ramait hmm. walakin nan Allah ramait وليجزي المؤمنين جزاء حسنا إن Allah subhanahu wata'ala ya ce falan taqatuluhum da aka je badar Allah ya bada nasara ga mu'minai aka rinjaye kafirai Allah ya ce falan taqatuluhu fi badare, ba wai kuna kuwa kashe kahirai ba a badar duk wasu kwanne da kajin ne ku muminai ba ku ne kun ga kashe kafirai ba a badar da ƙarhin walakin nan lahar a talabar. daidai Allah ne ya kashe su hakikatar kisa na hakika Allah ne ya kashe su wayan suruhu iyaku eh wabi nasarihi iyaku haka ne kuma wabi nasarihi iyaku da kuma taimako ne wanda ya ba ku muminai da taimakon Allah ne ko a kashe su hakikanin al'amari Allah ne ya kashe su ta haka muna roƙon Allah wa Ta'ala mai taimakon bayi nai Allah ka tausaya mana mutanen gada ka cuta al'umma suna zalunta suna wa mutane kashin wulaƙanci ya ubangiji Allah kai mana maganin ba mu da ƙarhi ba mu da dubara ba mu da ƙari ba mu da dubara Allah ka kawo mu musulmai muminai agaji a badar ya ubangiji Allah kai mana maganin duk wani ɗan ta'addan ƙasar duk wani mace amana Allah kai mana maganin shi Allah ya ce ba ku kuwa kashe su ba walakin nan laha qatalahum Allah ne ya kashe su hakikatan wa bi nasrihi iyyakum da kuma nasarar da ya Allah ka taimaki sojojinmu Allah ka ba su nasara ka taimaki jami'an tsaro a kan yan ta'addar Najeriya Allah ka ƙara ba su nasara a kansu wanda adda niyyar rabon shirya cikin su Allah shirye shi wanda bai da niyyar rabo ya Allah kai mana magani ne wa ma ramaita ba kai ne kai harbi ba ba kai ne kai jiwa ba ya Muhammad wa ma ramaita a ayunal qauma ba kai ne kaje idanun waɗannan mutanen da kafirai ba izra mai sabil hasa a lokacin da ka yi jiwa da tsakkuwa ko da tsaye da tsakkuwa fi wujuhil na a cikin huskar kafirai yau ma badar yin ranar yakin badar ba kai na kai wannan ba Ka ba ta kadama kamar da bayani ba gabata li'anna kaffan min alhasa domin tahibu na na tsakkuwa la yamla'u uyunul jayshil kathira baya iya cika idanun rundunar yaki masu yawa biram ya tafi sharif da jihon wani mutum guda wato taimakon Allah ne da agaji ne Allah ya kawo walakin nan laharama a'a Allah ne ya yi jiwa da isa da zalika ilaihin da inda Allah ya sadar da wannan jiwa da kai da tsakuwa da hannunka zuwa ga idanunsu an gane fa'ala zalika ya aikata haka li harar kafirina domin Allah ya rinjaye kafirai wal yubliya al-mu'minina minhu bala'an hasana kuma domin Allah subhanahu wata'ala ya jarabci mu'minai minhu daga cikin su bala'an da ya musu jarabawa ya ba su ada'an hasanan wato tuta mai kyau huwa nasaru wal ganima ne Allah subhanahu ta'ala ya ba su nasara kuma ya ba su ganima an gane Allah ne wannan inna Allaha ƙulla a ƙawalihim, kuma Allah mai ji ne ga maganganun su kafirai na alimun bi ahwalihim kuma Allah masani ne ga halayen su mu'minai Allah ya sani wasu Allah ya ce ذلكم أن الله يحب الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zalikum, ai albala wa haƙƙun, wannan jarabawa gaskiya ce, wa annan laha kuma haƙiƙa Allah muhinu kaidil kafirin, mai raunana makircin kafirai Duk duk abin da kuka ga ana yi ƙasar ga, wallah Allah na ganin masu, kuma ya sa inda su haƙwana, kuma in ya ga dama zai muna su. abinda aka nema gurinmu mu koma ma Allah mu gyara halayenmu mu daina cutar junanmu mu tausaya ma marayunmu mu tausaya ma masu rauni cikinmu kowa ya taimaki ɗan uwa nai Allah subhanahu wata'ala zai rauna na kaidin kafirai zai rauna na kaidin ƴan ta'adda duk inda suke ay mudhifun kaidil kafirin Allah mai raunanawa ne ga kaidin kafirai an gane ku? malace sun maltafata ilal kuffa Allah ya waiwaya zuwa ga kafirai ya tsaro minhum yana musu gwalo yana izgili da su fa kala ga abin da Allah ya ce in tasartihu fa qad ja'akum il-fath وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغني عنكم Allah subhanahu wa ta'ala ce, In tasabtuhu idan kuka nemi nasara, an gane ayyuhal kufaru ya kuka birai, wato, in kuka nemi, in taɗalabul fataha, idan kuka nemi nasara daga gurin Allah ai shi ne kuka nemi Allah ya muku hukunci ai su ƙara abu jahalin minkum inda abu jahal ya faɗa daga cikin ku yace Allahumma ayyuna kana aqda'u rahim? Allah da mu da Annabi Muhammadu da al'umman musulmi da su kafirai Cikinmu duk wanda ya kasance abinda yake yana yi ne don yanke zumunta wa atana bima la na'rif cikin mutum wanda ya zo da wani sabon abin da ba a san shi ba wa ya Allah wa ahinhu al-gadata ya Allah ka halakar da shi tun da sahiya gobe gobe ka halaka shi Abu Jahl wannan mummunar addu'a ai a halakahu ka halaka shi wal hainu da ake kira hainu bil fatri ai al halaku wa kad ja'akum al fatahu hakika nasara ko ta zo daga gare ku ai alqada'u bi halaki wato hukunci da halaka ga huwa kazalika duk wanda kasance wanda abun shi Abu Jahl ya faɗi wa huwa Abu Jahl ne Abu Jahl kuma kutila ma'ahu wanda aka kashe tare da shi tare da shi dunan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina amma annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai Allah bar su tama su da halaka ba kenan wa da matsala su a cikin matsala Allah ce wa in ta haka ne wa in haka ne wa in idan kun ka hannu anar kufar daga kafirci wal harbi da yaki Allah ta fa huwa khairul lakum to wannan hanuwar alheri ne gare ku in ta uddu wa in nabi sallallahu alaihi wasallam wa in idan kun ka dawo domin yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallama to na'ud li nasrihi alaikum za mu dawo da taimako ne akan walan tuguniya ankum fatukum Allah ce walan tuguniya ankum atukum wato yawan ku jama'atukum jama'atukum walan tuguniya ankum ba za ta iya tura muku komai daga azaba Allah ba walan tuguniya ankum atukum shay'an wannan yawan naku ba zai iya ture muku komi na daga azabar Allah walau kasurat ko da ku kuna ganin kuna da yawa wa annan laha ma'al muminin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mumine da taimako ne da agaji wato jama'a malamai sun ambaci cewa idan al'umma sun shiga irin wanda hali da muka ciki hali na rashin tsaro hali na kowa ya yi da babu tsaro kowa ko wanda ka musu kowa ya yadda muna cikin tashin hankali ba mu da tsaro ba mu da aminci don abu ya kai da rana tsakiya sha biyu da rabi a shigo cikin jihar ku a kama mutanen ku a kashe wasu ya nuna akwai karancin tsaro amma daga baya Allah ya ba da nasara hannun jami'an tsaro sun ci galaba na wani bangare daga cikin waɗannan amma har yanzu suna nan ba kwato su ba to Allah ka dawo da su cikin iyalinsu Allah ka kwato mana su ba mu da ƙari ba mu da dubara Allah ka kwato mana su to in al'umma suka tinci kansu irin wannan halin to abin da ya kamata su koma ma Allah a daina shirka alhamdulillah ina jin abubuwa sun yi dama yanzu cikin wannan makon amu daina argungu emirat an sa doka na wasu abubuwa ko ba sa ba eh an sa irin wasu wasanni da aka yi a taru maza da mata ana olewa an ce an kashe an kashe in kun ka ji ana yi unguwarku gare mai shiya unguwa ku ta gida ne wace mai shiya ga gida ka za ka haina ana ke an rage sauti da haka ɗau mataki in ba haka nan ba muna zuwa mu haɗa mu hakiminka in bai ɗau mataki ba muna zuwa mu haɗa mu ubin ƙasa in bai ɗau mataki ba mu kai magana wurin mai martaba wala dole su ɗauka jami'an tsaro an ba su dama a kawo a kawo musu in kun gaji ana yi wata unguwa ku zo ku haɗa mu jami'an tsaro ba mai cajin ko sisi ba wani jami'an tsaron da zai cewa to ai mota ma ba ta da mai ku sa muna mai ta ce o oh, ba ku da mai to dai da matsala bari mutum hada mu mai martaba an hada mu hukunci ba ku da mai kina yiwa an hana aure an ce ga ka'idoji an sa don dai a rage mafitattunun da muke ciki a rage musu ya wannan abu na mai kyau yau abubuwan da aka yi ƙasar nan in kun ka ji su sai kun yi mamaki wanda yana da cikin abubuwan da muka ciki ƙara jawo muna shiga wahalhalu da fitintinu yau ga muna in kun duba wannan yanki namu abinci ko alama ce babu wasu wurare ma in ka sai ka ga geronsu da sauransu abu sai kai mamaki amma mun shuru in ba shekaran jiya ba yau mun ka samu ruwan da kayan shuka sai shekaran jiya to wannan matakin da hukuma su ta ɗauka ya daidai muna goyon bayan ta ai da man mun daɗe muna kira ai haka don jin sauƙi waɗanda fitintini saboda Allah ya kawo mana sauƙi abinda aka so mutane suka ga suna cikin jarabawa su bibi wasu abinda suka yi na kurakure su gyara sannan mutum ya rike aqida ce kada kai wasa don mi wa anna laha ma'al mumini Allah yana tare da mumini duk inda mumini suke Allah yana tare da su ya ubangiji Allah ka shige mana gaba Allah ka mana agaji to sai gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون bala ya ce wa ma ta fa'alu haka ne wa ma za ta fa'alu da kasaratu menene yawa zai amfanarwa idan kana Allah fi janibul mu'minin idan Allah ya kasance bangaren mu'minai ma'ana su kafirai da suke cin tinkawa suna da yawa domin ya unwanin yawan su in Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya tamci mu'minai illal ma'arikata lalle shi yaki ala hadha lawa bisa ga irin wannan tsari kuna makafa a abada ba wani wanda zai iya zama ishi da tawagar da Allah huwa ta'ala ya taimaki abokan su a kansu mun gane ku makafa a ta abada, ba su zama suna ruwan da ka iya isan musu har abada la'anna na ma'ahum Allah saboda wasu mu'minai Allah a tare da su wal kuffaru laysa ma'ahum illa anfusuhum su ku kafirai babu Allah tare da su sai kawunan su Allah bai alƙawarin zai taimake su wa Allah alƙawarin zai taimako mu'minai wal kuffaru laysa ma'ahum illa anfusuhum wa ma abu'afa wa ma akhsara daliban yuharibuhu Allah menene yi rauni menene ya kai girman hasarar ɓangaren da Allah ke yaƙar su wa ma ƙawa wa ma arbaha menene ƙarhi menene girman ribar jaliban ya tawallahu Allah ɓangaren da Allah ka jibe babu ka duk wanda Allah Allah ya alƙawali zai taimaki mutanen ƙwarai kuma ya yi alƙawalin zai rusa kafin rai, zai rusa 'yan ta'adda Allah zai magana su saboda Allah yana tare da duk wanda ya riƙe gaskiya Allah yana tare da shi Ima mun gane ku malaki sun mara al-khitab ila sannan sai magana ta sake komawa zuwa ga mu'minai ba da an zakara annan laha fi bayan da ya ambaci cewa Allah yana tare da bangaren su wa man kana Allah fi duk wanda Allah kasance cikin al'amari ne to yajibu alaihi wajibi na gare shi an yuhafiza ala ta'atihi ya kiyaye akan da'a ga Allah da ya duma fi amnin wa ribhin don ya dawwama cikin samun aminci ya dawwama cikin samun riba da kun jiya in mutum na so ya samu aminci ya samu zaman lahiya ya samu kwanciyar hankali a ƙasa tai da jiha tai da gidanai da kanshi to ya rike Allah idan ka koma ka rike Allah ka rike aqidarka aqida ingantacciya ba gurbatacciya aqida ba an ce wai wai duk jama'a da awunan ga babu ɗan izala ina su yan izala an an yarda su ba su shirka ko ko duk waɗanda an duk mu shirkai na to mu yan izala mun gode mu ba mu kosu ba mu kosu a tai ai tai ai tai an gane da haka Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawari idan mutum ya rike da'a ya rike biyayya ga Allah to Allah zai taimake shi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wayanda suka yi imani atiqullaha wa rasulahu ku ci gaba da yi ma Allah da manzo da'a kada ku ja baya kada ku yi ƙasa a guwai ku ci gaba da yi ma Allah da manzon sa da'a wala wallau anhu kada ku juya baya wala tuqridu anhu kada ku kauda kai ga yi ma Allah da manzon biyayya bi mukhalafati amrihi ta yadda za ku saba umarnin Allah ko na manzansa wa antum tasma'una alhali ku kuna jin alqur'ani wal mawa'iza kuma kuna jin wa'azi wa tafhamuna ma'anaha kuma kuna fahimtar ma'anarsu duk wanda ka saurara alqur'ani jama'a yana sauraron wa'azoji kuma yana fahimta wannan da kamata gare shi a ce ya juya ma Alkur'ani baya wato jama'a daga cikin abin da ke jawo ma ƙasa shi shine waɗanga abubuwa da kuka ganin aka so a yi amfani da su a rusa alkur'ani shine waka yanzu kun duba ƙasa ga duk da ƙaramin yaro waka haka besa saboda ana samun kuɗi ana samun kuɗi ana samun motoci ana samun kujerun makka yanzu binciken da muke akwai wani yaro da muke tare da shi ashe wai yaron waka haka zuwa studio haka zuwa yana yin waka ana bayar ko ku duba ina za ka yadda ka zauna da yaron da kai an turo ka a koya ma qur'ani ashe kai kuma kana ta kana koyon waka in mutum ya zama na yana ba waki duniya kullun tunani ne wace sarauta za a nada jibi wa za a nada wace waka zan yi wadda ta ina shi ina karatun qur'ani wala ba shi ba karatun wani na bani labari ya ce wallahi malam ni ina hankali na ya tashi kuma kwana nake na farko in ji dai na waka na ce daya to amma yau matasa suna son jiya ina ji wai makaranta islamiyya na an tashi yan ƙananan yara an ta azu ba zuwa musu ba sai wani yaro ka cewa ko mi ka faru ko mi na wada ga ana ka ko mi ka faru ka faru ko mi ya magana fike ne yawa komai zai faru ya faru da ce can bisa kanka to kai yanzu haka fata komi zai faru ya faru kasanka kuna fata ko kun yadda komi zai faru ya faru to domin sa ku sa ku ne kuna jan ku eh komi zai faru ya faru yace wai zai je kashe shi kashe bi bi'ai ko zai je kashe menene kashe menene abubuwa dai ga sunan ba ko hankali ma bai dauka kaga irin waɗanda waƙoƙi ya kamata a ɗau mataki a rusa su don haka a raba matasa da wannan shirmen a aza suka koyon sana'o'i da abin yi domin nan gaba wallahi sai an waye gari har da wanda ka ba kuɗi kai mai waka hana da kuɗi to wannan lokacin a aza kai Kai ka hake da wani yara matasa sun dawo maroka yara matasa sun zama maroka yau in kana ba yaro naira dubu biyu shi na iya ɗaukar hoto na ce jama'a ga malamin Allah ga waɗanda adda duniyar lahira ɗaya suke ga tazo shi ke nan in kira in ba dubu biyu to haka ne haka waɗanda abubuwan sun taimaka matasa madadin su yi karatu an ɗaura gindi sun zama maruka ba su karatu yanzu yaro namiji duk wanda ya kai aji uku ya ce ss1 yana je shi ba dole na haifar da lokaci ne wurin karatu don ga aboki ne can wane yana da mashin yana da kaza ta hanyar waka bar shi ma ya dawo mawaki kenan nan gaba za mu rasa likitoci za mu rasa injiniyoyi za mu rasa kaza suna yana suna wurin koyon waka suna wurin studio Allah ya sa mu gani don haka wa antum tasma'una alqur'ana wal mawa'iza wa tafhamuna ma'anaha Allah ya ce wala takunu kal ladina qalu sami'na ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون hmm. Allah subhanahu wata'ala ce wala ta takunu kada ku kasance kan kallazina qalu kamar wayanda suke cewa sami'ina mun ji wahum la yasmauna amma basu jiya ma'ana sama'u tadabburi wasi'azi wato saurare na lura da wa'azantuwa kusan so da wannan ɗabi'ar wanda Allah ce kan kasance irin su wa humul na suna munafiqun yanzu jama'a kasar na in kun duba galibin masu sauraron wa'azin Allahu kai ya hanga sai ana karanta aya ko ana karanta hadisi ne ce kajiya da suwa na ake, kai ba da kai ake ba ta ce kamar wadda wancan take kefa ke ma kina naki abin da kika to kada ku kasance irin wadan wala takunu ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un هم المنافقون أو المشركون كو مشركي الذين هم كالدواب wanda yake su munafiqai da mushrikai haka suke kamar dabbobi asummun albukumun almajani wanda sun wayi gari sun koma kamar dabbobi sun zan kurame sun zama bebaye sun zama mahaukata yanzu wasu manyan mutane wa ƙasar ga wadda siffar sun ɗauke ta shi wani yau bai ji bai gani jama'a bai ji bai gani shi dai abin da ya kamata ina zai samun abinda ya ci a zauna lahaya ina ruwa ne ya ɗi mauci ya rikici ba tunani ne ƙasa su zauna lahiya ko yankin sai zauna lahiya ba shi dai tunani ne su samu kuɗi inda zai samu 'yan miliyoyi ma ƙure musu waya su shi babu ruwa ne kowa ka halaka ya halaka kuma ita ka faruwa ta faruwa ko akwai matsala wayannan munafikai da kafirai sun zama kamar dabbobi sun zama kurame sun zama bebaye sun zama mahaukata kuma Abin da ake so mutanen ga su gano yanzu fitina da ta kulla kai a birnin yawuri ki ɗauka kuma gidanku na ta kai ba wai sai an ce yi addu'a ba Ba wai sai an ɗau kuɗi an baki an ce yi addu'a ba a'a matsala ce ta ci tun kuna jin labarin abin ga can abin nan ya kawo cikin gidanku abin da ya waru birnin yawuri wallahi kamar argungu to amma ku duba saboda haka dole na mu sai haika mai ta addu'o'i mai ta karanta alqur'ani muna tawassuli da ayyukan mu na da'a muna neman agaji da taimako daga wurin Allah haka ya Allah muna roƙon ka. waɗannan bayan Allah da aka kama su bisa ga zalunci ya Allah kubutar da su ya Allah da su ya Allah ka ba jami'an tsaro akan duwar ɗan ta'adda Allah ka ba su nasara Allah ya ce inna sharar dawabi inna sharrad dawabi inda Allah yasmudukum alladhina la yaqilun ولو علم الله فيهم na لأسمعهم Allah su لتولوا wata ala ya ce, in na إن شر الدواب lalle mai sharrin wato dabbobi ai ma dabba ala waje ard abin da ke daga yi ne kuwa yake kai kawo a shakar huskar ƙasa, wato mai sharrin halittu inda da a wurin Allah a asummu wanda ya dawo ya zama wato kurma an sama ilhaƙi da jin gaskiya albukuf ya zama bebe anin nutsutsu bihi ga huruci daga gaskiya allazina la su ne wanda ba su da hankali ba su hankali Ya nan in babu zaman lahiya ana zaɓe yanzu ana magana a yi zaɓe zaben ciyamomi na fati zaben ciyamomi na local government na waye wallahi duk in babu zaman lahiya bai yiwa ya sama ba a yi da haka me ya kamata a mai da hankali a samun ma al'umma zaman lahiya kuma yana daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda in ba a same su ba to mulkin kowace gwamnati ba ta ci nasara daga cikin alamar mulkin ku ya ci nasara Shi ne a samar da aminci ga al'umma yanzu mutane na son su je gona ba su zuwa mutum na gudun ya je gona wurin noma a kane ba haka ba ne to a samun ma al'umma zaman lahiya samun ma al'umma aminci da zaman lahiya ya yi samun musu takin zamani ha mai wani takin zamani ba ka da aminci na kai na noma don an kire ka an baka takin zamani ba ka da ina kai sai ka sai suwa to shi ko wanda za ka sai samma tun da damami aka da sakin zamani ba noma ba to babu noma kunga dole rayuwa ta canza Allah ka mana son da haka suka dawo su ne wanda ba su da hankali walau alim Allah fihim khairan da Allah ya san alkhairi tattare da su salahan bi sama'il haq da Allah ya san akwai gyaruwa da shiriya in sun saurari gaskiya la asma'ahum da Allah ya jiyar da su sama'u tafahhumin wato saurari na fahimta walau asma'ahum da ku Allah ya jiyar da su farzan bisa kaddartawa wa kada alima Allah khaira sai kai hakika wa Allah ya san babu alheri ta tare da su da ya jiyar da su bisa kaddartawa wallahi la tawallau da sun juya baya an gare shi wa hum mu'riduna alhali suna masu da kai an qabulihi ga karban gaskiyar nan inadan wa juhudan saboda aurin kai da musu to ina jin lokaci na nuna mana halinsa nan za mu tsaya abinda makaranta karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai kuma Allah shi ba mu ya yahe mana su ya kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali akwai yan uwa da suka nemi a sa su addu'a ko mu yi addu'a baki daya wanda suka zauna suka sadaukar da kansu suna karanta alkur'ani mai girma suna tawassuli da shi ga ubangiji da ayyukanmu na da'a ya ubangiji Allah ka mana zaman lahiya a kawo mana aminci da kwanci hankali a wannan ƙasa tamu da wannan yanki namu da wannan jiha mu da waɗannan eh, yankuna namu da gidajenmu da mu da makarantun nan ya ubangiji Allah ka mana zaman lahiya Allah ka rike mana hannun dukkan wani ɗan ta'adda duk wani azzalumi Allah ka rike mana hannunsa Allah ka amintar da muka yaye mana damuwa baki daya akwai tambayoyi da naga kamar an wanda nema addu'a ce wannan nema addu'a ce ko to ita ma wannan ga tana ta aiko da naira hamsin tana neman sadakar addu'a ita ma to muna roƙon Allah ya biya mu kowa bukatu na Thank you. yanzu nan muka samun labari ɗaya daga cikin malamanmu ya samu haɗarin mota amma dai alhamdulillah ya tsira amma dai mota da kuma har da yaren shi duka sun yi ta da kuma ya dai mota ce kawai shine malam ibrahim bayawa wasu da dawa ba su harshe cikin kuna saboda bai cika shigowa nan suna cikin malamai na jiha na roƙo Allah ya kare gaba kuma Allah ya kare ko irin wannan abun gare mu baki daya Allah shi kare duka waɗannan abubuwa da suke faruwa cikin wannan ƙasa Allah ka amintar da ba mu zaman lafiya akwai tambaya